إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba goma ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da da arba'in da biyu. wanda yi daidai da 24 ga watan maris shekara ta 2021 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke ba 39 yakubu avenue daura daga ladima road a gwari mijiyar e, kaduna a wannan ƙasa ta ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka riyadu salihin na abu zakariya'u yahya bin sharaf annawawi a shafii rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a mun kwana a cikin babul muraqabati hadisi ana bugun hadisi na 66 shine hadisi na shida a babin mun karkare hadisin sai lokaci mana halinsa a makon da ya gabata a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na hamsin da hudu idan ba mu manta ba hadisin da muka karanta a baya hadisi ne wanda ya ba mu darasi mai ɗimbin yawa hadisin abu huraira wanda mutane uku daga cikin banu isra'ila Allah ya yi nufin ya gwada su me hikimar da ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin wannan hadisi yana so ya nuna mana cewa mu ma a cikin al'ummansa Allah yana iya gwada mu ina ba ta gane ba wai ya ba mu labari bane kawai dan labari yanda ya jarabci wa'ancan to mu ma al'ummansa Allah yana iya jarabta mu su annan guda uku na farko wato zabaya na biyu mai kora na uku makahu Wannan mutane guda ukun Allah ya turo mala'ika da siffan ɗan adam ya gwada su aikin da kowanne a cikinsu mutane na gudunsa yana kyamatansa amma sai Allah ya yi nufin ya gwada imaninsu kuma ya gani shin za su ci jarabawa a duniya kafin na lahira wannan mala'ika ya zo da siffa ta ɗan adam ya ce kai mai kake so ya zo wajen zabaya ya ce ina son jiki mai kyau da launi mai kyau wanda ke sa mutane ke kyamata ta ya shafa shi na addu'a sai Allah ya damai da jiki mai kyau da fata mai kyau wanda mutane ba za su kyamace shi ba sai ya tambaye shi me kake so a cikin dabbobi sai ya ce yana son raƙumi sai aka ba shi raƙuma mai ciki wanda cikinta ya kai wata goma kaga kenan za ta dinga mai haihuwa na biyu shine mai kora shi ma ya yi aka masa tambaya ya ba da amsa irin tambayan da aka yi mawancin shi ma ya ba da irin amsa ya ce yana son gashi mai kyau wanda ke sa mutane ke kyamatansa ya shafa shi Allah ya dawo mai da kai gashinsa mai kyau da sauransu koren ya gushe ya tambaye shi kai me kake so sai ya ce yana son sa sai aka ba shi karsana mai haihuwa sannan aka bi shi da addu'a kamar yadda aka bi wancan da addu'a aka ce Allah ya ma dukiyarka albarka na uku shi kuma makahu me kake so ya ce Allah ya dawo masa da idansa kaga shi tauhidi yayi wa'antan sun ce a dawo musu da shi shi kuma wannan sai jingina wa Allah dan Allah ne kadai sai dawo mai da shi kaga yana da tauhidi manzo Allah ya tashi ba da labarin ce sai Allah ya dawo masa da shi kaga wa'antan sai aka ce sai aka dawo musu da shi sai aka tambaye shi kai me kake so sai ce awaki sai aka bashi tunciya mai ciki dukkansu shi ma sai aka bi shi da addu'a kamar yadda aka bi wancan dukkansu Allah ya musu albarka sai suka zama garki wannan yana da garken raƙumi wannan yana da garken shanu wannan kuma yana da garken awakai sai mala'ikan nan ya zo bayan wani lokaci da siffan ɗan adam ya fara zuwa wa mai wato zabayan ya zo masa da irin siffansa ya ce ni matafiyi ne guziri ya yanke min ba inda zan iya zuwa inda za ni sai da taimakon ka bayan na Allah ina gama ka da wanda ya maida maka da jikinka mai kyau ka agaza min sai ce a ah, haƙoƙi sun mai yawa iyalai sun mai yawa nauyi ya mai yawa shi ba zai iya bashi komai ba sai ya kalle shi ta ah, kai da ba ba zabaya ba ne Allah ya da maka da launinka da komai na ko jo oh, ni ba zabaya ba ne kai da ba talaka bane Allah ya baka kudi ya ce a ah, dukiyar nan da ka gani kaka da kakanni na gaje shi sai ce to inda yanda ka faɗi ƙarya ce Allah ya mai da kai asalinka sai ta shi ya ba shi waje sai ya zo wa mai kora shi ma mai koren ya maimaita masa abin da wancan ya maimaita sai ya zo wa makaho sai makaho ya ce gaskiya ne da ni makaho ne Allah ya dawo min da idona kuma ni da talaka ne fitik sai Allah ya mai da ni mawadaci to menene da kai talaka ne Allah ya ka amsha ki mai kuɗi dan ka ce da ni talaka ne sai me zai rage maka daraja zai kara maka daraja saboda ka ɗanɗana ɗacin talauci to kai ne ya fi cancanta a ce ka ce maka mutane saboda wani kila kaka da kakanni kila gadon ne kudi kuɗi baban shi ya gada ne da wajen baban shi shi ma da baban ya mutu ya zo ya gaji kuɗin ne kaga bai san ɗacin talauci ba kai ka fi sanin ɗacin talauci da ka sani kaga kai kamata ki abin nan yace gaskiya ne ni talaka ne sai ce duk abin da ka gani a cikin dukiyata ka dauki abin da yayi maka ni bazan yi jayayya da kai ba akan dukiyata da zaka dauka ka dauka ka siyar ka ƙara buzuri sai ce Allah ya ma dukiyarka albarka duka kayanka ni mala'ika ne Allah ya turo ni in gwada kuku uku abokanka su biyu sun yi fere duk sun koma cikin talauci kai kuma kana nan da wadatarka kaga da ya gode wa Allah sai Allah ya ƙara masa su kuma da suka butulce wa ni'imar Allah sai me sai Allah ya kyale su ina fata an gane to haka ka kwatanta shi kai ma'aikaci ne na gwamnati ko ɗan kasuwa ne wani alhaji ya jawo ka ko a shagonsa ya mai da kai yaransa a shago ya sakan maka hannu kai ma daga baya ka samu ko kai ma me ya kamata kai kai ma ka jawo wani yanda aka jawo ka in a shago ne ko ko kuma kai ma'aikacin gwamnati ne kafin ka zama ma'aikacin nan wani ne ya zo da kai wajen ogan ya ce da Allah wannan yaro na ne ko ɗan ƙanina ne ko ɗan wana ne ko kuma makwabci na ne babansa mabukaci ne yanzu ka taimake shi domin Allah ka ba shi wannan aikin don ya ɗauki nauyin gidansu ina ba ta gane sai aka baka wannan aikin kai ma yau sai Allah ya mai da kai babba me ya kamata ka yi sai ka shiga lungu saƙo-saƙo na anguwannin talakawa irinka ka je ka ɗauko yadda kai ma aka ɗauko ka ka ɗauko su ka sa su kamar yadda kai ma aka sa ka sai ka ga rayuwarka ta yi kyau ta yi albarka kuma ƴaƴanka ma rayuwarsa ta yi kyau kuma ta yi albarka amma idan ka zama ramun kura sai ƴaƴanta ko sai Allah ya kyale ka da dabararka ina fata an gane ka tura yaran waje su yin karatu ya gama shekara gomansa a turai ya dawo daga shi sai dan kwikwiyo da jita da kitso ko iya abin da ya iya Whatsapp baby shi kenan abin da ya iya karewarta kenan amma sun kuma umuyun ba abin da ya gane ka gane a Allah ba ka mai wayo ɗan adam ne kake ganin za ka iya mai dabara amma Allah yana madakata yana jiranka ina fata an gani ka ki taimakawa to sai naka kuma kai ma Allah ki taimaka masa saboda idan Allah ya baka dukiya Allah ya gwada ka ne ya gani dukiyar ta aro ce ai ba ta taka bace ina ba ta gane aro aka baka don ka taimaka wa al'umma kai kuma idan an yi ka talaka kai ma gwada ka ake yi ka yi haƙuri da talaucin kada ka zama wato mutum mai roƙo ka yi haƙuri da talaucinka ka samu wadatan zuci a zuciyarka dan abin da Allah ya azurta ka da shi kai haƙuri da shi ina fata an gane dukkan ku kuna cikin jarabawa ne shi wancan mawadacin da kai da kake talaka kuma kowa ana gwada shi ne in ka kiyaye za ka samu aljanna in shi ma kiyaye zai samu aljanna kaga ba mai asara ko in kuwa ka ki kiyayewa za ka shiga wuta kaga ka yi 2-0 ba wan ba wan karatun ɗan kama kenan shi kuma ya yi 1-0 ya ji daɗi a duniya ko? to shi kuma ya rasa alahira. ina fata an gane to kaga shi sa dole idan Allah ya azarta ka ko ya jarabce ka ya baka dukiya ko ya baka ilimi ko ya baka wani matsayi na sarauta ko na harkan gwamnati ka zama mai taimako ga al'ummanka ka ya zama ko da yaushe a buɗe don baka san me zai biyo baya ba don akwai wanda za ka rena shi daga ƙarshe ya zo kuma shi zai zo ya taimake ka akwai wanda za ka wulaƙanta shi daga ƙarshe kuma ya zo shi zai taimake ka akwai kuma wanda za ka ɗauke shi ba komai ba sai Allah ya zo ya ɗaukaka shi wata rana kana gani kana so ko ba ka so dole sai ka zo ta hannunsa ka nemi taimako mu duba kissar rayuwar manzan Allah mu gani mana sallallahu alaihi wasallam koran shi aka yi a maka yana kuka kuka yake yi ya juyo bayan ya kai wajen maka ya kalli maka ya ce ya ke maka wallahi Allah ya san cewa a duk duniya babu garin da nake so a zuciya na irinki ba don mutanen da ke cikinki sun kore ni ba wallahi ba zan fita a cikinki ba kaga kauna ko da bege maza Allah ya bar maka amma mutanen nan da suka kore shi sai da ya dawo cikin maka suka koma ƙarƙashinsa. wa zai ma wannan Allah kaɗai ne isa yi ma wannan ɗan adam da isa yi maka wannan ba saboda haka ka mai da ka zuwa ga Allah ka yi imani da ƙaddara sa'annan kuma ka kula kada ka cuci mutum da ka cuta gara a cuce ka ya fi maka sauki da ka zama macuci da duk wanda ka cuta baka san bakin da zai maka ba wani yana da haƙuri zai iya cewa Allah shiryawa ne ko wani kuma zai ce Allah ya isa wani kuma zai hada da tsinuwa zai ce Allah ya isa Allah ya tsine mawa ne kuma duk abin da ya faɗi akan ka sai Allah ya yi maka saboda manzala ce ka ji tsoron wanda addu'an mutumin da ka cuce shi ko da ba musulmi ba bane addu'ansa ana daga ta sama ka annaha shiraratun kamar walqiya take tana haskaka sama fur fur take wucewa take haskaka sama gabaki daya kamar yadda idan an kunna wuta ko disco light yake yi ko haka addu'an wanda zaka zalunce shi ko ka zalunce shi zai dinga haskaka sama gabaki dayanta sai Allah ya daga ya kalle ta yace wa izzati wa jalali na rantse da buwayata da girmana la ansurannaka wallahi sai na taimake ka walau ba'da hin ko da bayan wani ɗan lokaci ne akan addu'an da kai mu wannan wallahi sai na saka ba Allah ya samu dace malam yace wal naqatu al ushra'u abinda ake nufi da an naqatu al bi dhamm ain wa fath ashin wa bilmat Ya yace ainun ɗin tana da fatha kuma shinun ɗin ma yana da fataha kuma yana da maddi hiyal hamil yace abinda ake nufi da annaqatul Asharau ita ce raquma mai ciki qawluhu intaja ko antaja yace maganarsa da yace antaja wa fi a wata ruwaya yace ta haihu kenan wa fi wata ruwaya fa natija sai ya samar da ma'anahu tawalla nata'ijaha wato ta fitar da abinda ake tsammani daga gare ta shine cikin nan ko ta samar da da ake tsammani dama duk mai ciki ana so ta me sauka ko ta haifar da da ke cikin to wannan ta fitar da da ke cikinta yace wan natiju linnaqa idan raƙuma ta haihu sai a ce natijat ta haihu bi ma'ana raƙuma ake amfani da wannan kalman gare ta kalƙabilati lil mar'a kamar mace mai ciki sai a ce ƙabila ta haihu ina fata gane wa qawluhu wallada hadha huwa bi tashdidil lam yace maganar sa da yace wallada haza wannan ya haihu ko kuma ta haihu ya ce shi ne an masa shadda lamun ɗin an masa shadda ai ta walla wiladataha ta haifar da abin da ke cikinta da ma'ana ta sauke cikin da ke jikinta na ɗa da Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara a cikin wannan dabban sai ce wa huwa bi ma'ana an ta ja finnaƙa ya ce shi ne ma'anar an taja ta haihu idan raƙuma ce ake amfani da wannan kalma falmuwallid wannatiju wanda ya haihu muwallid ana amfani ne ga awakai da tumakai na taja ko kuma an taja au annatiju ana amfani ne da shi kalmar ga raƙumi bi ma'ana raƙuma idan ta haihu lakin haza lil hayawan malam ya ce wannan ana amfani ne da shi ga dabbobi wa'annan kalmomin wallada wa nataja wal qabila bi ma'ana yace ana nufi qabila ita kuma ana amfani ne da shi ga ya mace mutum sai ce dukkan su ma'anarsa daya wanda ya haihu lakin hadha lil hayawan sai dai wallada da natijun ana amfani ne da shi ga dabba ina fata an gane wa zaka li ghairihi amma qabila ana amfani ne da shi ga waɗanda ba dabbobi ba wato dan adam kenan wa qawluhu maganar da yace in qata'at bi hibal igiya ta tafiya ta yanke min igiyar da ke rike matafiyi shine ai guziri ko an gane kinaya ce sai ce huwa bilha al muhmala ita ce da ha'un mara ɗugo walba al muwahhada da ba'un sai ce ai al asbab shine ne hanyar da yake bi wajen gudanar da tafiyarsa har ya kai shi inda za shi bi ma'ana hanyar tafiya da zai kai shi zuwa inda za shi wa ƙaunuhu faɗinsa da ya ce la ka ma'anahu la ashqu alayka fi raddi shay'in ta'khudhuhu ni bazan tsananta maka dan ka dauki wani abin ya dawo min da kayana ba saboda ai Allah ne bani ina fata an gane Allah ne bani duk abin Allah ya bani kyauta kaga ai addu'a yi masa kuma Allah ya bashi wannan abubuwan ko ya yi masa albarka to tunda Allah ya yi masa albarka to sai yayi wa kansa kiyamul laili sai ce ni zan jayayya da kai ba dan ka ɗauki wani abinci a banda wannan dauki wannan aje mun wannan a duk wanda ka dauka daidai ne a wuri na saboda ai baiwa ce Allah ya masa ko da talaka ne sai Allah ya karfafa shi ya mai da shi mawadaci to kaga ai godiya zai yi wa Allah irin wannan gata da Allah subhanahu wataala yi masa yace ba zai ja da shi akan wani abu ya ce ya dawo da shi ba au tatlubuhu min mali ko kuma ka nema daga cikin dukiyata ka ce in baka in ce a'a duk abin da ka nema zan ce ka ɗauka kamar wani bawan Allah da yake bani labari yanzu ya rasu lokacin ya ce shi yana tambaya na ne yake cewa malam ga yanda yake yi tsarinsa ya ce shi abokansa da makwabtansa idan sun zo wurinsa suna neman agaji na rance ya ce baya ba su sai na ce me dalili ya ce malam idan na bashi rance mutuncin da muke yi saboda in bai samu daman da zai biya ba zai yanki zai dinga canza hanya amma ga tsarin da ni ne wa kaina idan ya zo ya ce misali yana son dubu goma rance ya ce sai in ɗauko dubu biyar in ce gashi na baka kyauta hakan da na yi malam ya yi ko bai yi ba na ce ya yi na ce in kana da karfin da za ka iya bashi goman ka bashi amma haka ma da kai yayi daidai ai ka taimake shi ne neman goma rance aka bashi biyar ai ga. ya samu sauki ko to bawan Allah nan da ya rasu sai da aka yi kusan shekara hudu dukiyarsa haɓaka take yi abin da ya baro magadansa kaga ya nuna cewa ne mutumin kirki ne bayan ya rasu sai da aka yi shekara hudu kullun dukiyar karuwa take bayan mutuwarsa ai kaga mafi galibin mawadata ko idan mutum ya mutu sai kaga ana samun mai tasgaro a wajen dukiyar to amma shi haɓaka dukiyar ta dinga saboda me saboda ya nuna cewa lallai wannan mutumin mutumin kirki ne har wa'ansu mutane banki da sauran kamfani suna zuwa wurin wanda ke juya kudin cewa su zo za su ba su rance ba su taba ganin mutumin da ya kwanta ya mutu dukiyarsa na haɓaka irin shi ba kaga wannan sai nuna maka kana abuhuma salihan ko kisan wato suratul kahfi ay Allah ya kiyaye dukiyar wa'annan yaran ne saboda su mutumin kirki to malamai suke cire fiqihu anan cewa duk mutumin da yake mutumin kirki ne koda ya bar duniya Allah na kiyaye dukiyarsa baya lalacewa ga 'ya'yansa su samu dukiyarsu kowanne zai kai ga hannunsa to kaga wannan shine ka nagartu sai Allah subhanahu wataala ya ƙara nagarta maka bayan ka bayan baka nan Abdullahi dan Mas'udin Allah ya ƙara yadda a gare sa yakan ce in ya tashi yana sallar dare yaron shi da bacci sai ce ina ƙara kyautata alaƙata da ubangiji don amfaninku ko dan idan ya mutu yaransa kasar ne tozarta amma ba dukiya ba kaga wani zai dinga tunanin bari ya tara musu dukiya saboda in ya mutu kada su ne tozarta kuma in suka ya zo ya mutu kuma sai ka ga me dukiyar ba ta yi amfani ba ina fata an gane babu abin da za ka bar wa ɗanka kamar ka bashi ilimi na zamani da addini da tsoron Allah ka gama masa komai kai ma ai ba goshin ka aka rubuta kuɗin ba ko shi ma ya nema zai samu yadda ka samu kila nashi ma ya fi naka kai dai ka ɗaura shi akan hanya kuma ka bashi tarbiyya ka gama amma in kana tunanin dukiya ne duk abin da za ka tara masa in dai babu tsoron Allah wallahi zai lalace dan ni na san mutumin da ya mutu kowane ɗaɗaya a cikin 'ya'yansa matansa hudu an ba su biliyan biyar cash banda asali biliyan biyar kowane ɗaɗaya kuma 'ya'ya mata kowace ta tashi da 2.5 biliyan a cikin matan a kowane ta wa ma saurayin ta jip. ina gaya maka ko shekara uku ba a yi ba ɗaya daga cikin yaransa mai biliyan biyar ɗin ya kwance fankan masallacin gidansu zai je siyar kaga tarawan ya masa amfani kaga bai masa amfani ba to babban abin shine ka bashi tauhidi Allah ya sa mu dace malam yace kama yace wa fi riwayatin bukhari a wata riwaya ta imamu bukhari sai ce la ahmadaka biha almuhmala wal yace da ha'un din mara dugo da mimun wa ma'anahu yace la ahmadaka bi tarki shay tahtaju ilayhi ya ce ba zan ja da kai ba akan wani barin wani abin da kai kana da bukatarsa in ce ni kuma zan karbi a hannunka in ce a ban da wannan ɗauki wannan ya ce ba zan maka haka ba duk abin da ka ɗauka a cikin waɗannan dabbobin na awakai na ba matsala ni bai dame ni ba ba za ka ɗauki wata a ciki ban ce a ban da wannan ka ɗauki wata ba duk wanda ka ɗauka daidai ne ni a wurina tun da baiwa ce Allah ya mun kuma gamdakatar Allah ya mun akan wannan arziki shine sai malam yake cewa kama qalu kamar yanda suka ce laisa ala tulil hayati nadamun ai tsawon rayuwa babu nadama a cikinsa ai ala fawati tuliha in dai mutum yayi ayyuka na alkhairi ya dade a duniya ai baya damuwa da dade wanda ya a duniya ko baya nadama kayi shekara ɗari amma shekara ɗarin nan tunda Allah ya yi ka saurayi balagagge har zuwa shekaru ɗarin nan ayyuka na alkhairi kake aiwatarwa za ka yi nadama? kaga ba za ka yi nadama ba wanda ke nadama shi ne a ce ya yi tsawon shekaru amma yana ayyuka na asha za ka ga yana nadama ko yana cewa kai cansa da ya sani ya yi kaza a tsawon shekarun nan saboda ba ta mai amfani ba tsawon shekarun bai mai amfani ba tsawon shekaru yana da amfani ne idan mutum ya jajirce ya dinga ayyuka na alkhairi har zuwa lokacin da Allah zai karɓi ransa ina fata mun gane to wannan shine abin da malam yace sai as-sabi'u hadisi na bakwai an abi ya'la shaddad bin aus radiyallahu anhu hadisi daga abu ya'la shaddad bin aus shine shaddad bin auf bin thabit al-ansari mutumin madina ne sahabi ne ya mutu a garin sham wato kafin shekara ta 60 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi kuma ɗanɗan uwan hassan bin sabit ne ɗa ne ga ɗan uwan hassan bin sabit wanda ke rairaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waka mai da martani ga kafirai idan suna sukar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan sahabi yake cewa anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al me ake nufi da al-kayyis shine mutum mai wayo mai wayo mai dabara shine al'aqilu al shine mai hankali da ke lura fil umuri an fi annazir fil awaqib wanda ke kallon al'amarin idan nayi kaza me zai haifar shine mai wayo shine alkayi su? mai wayo mai dabara wato duk abin da zai yi sai ya zauna ya nasu ya karanci matsalar yanzu inda ya kaza daga ƙarshe ne zai haifar zai haifar da kaza kai ba zai haifar da ɗani ido ba na haƙura ba zan yi shi ba ya ce to wannan shi ne dabara amince matsalar shi ne alkayisu man dana nafsahu shi ne mutumin da ya jajirce wa kansa yana bautata wa Allah wa amila lima ba'da al-maut yayi aiki saboda abinda zai tadda bayan mutuwa ina fata an gane sai ce wala ajizu shi kuwa gajiyayye me ake nufi da wato al'ajiz shine al-muqsiru fil umur shine wanda ke takaitawa a cikin al'amari baya kallon ƙarshen abu Me zai haifar duk abin da zai baya kallon ƙarshen sa kawai shi zai yi shi tun da dai abu kaza zuciyarsa ta raya masa sai ya yi sai dai daga baya abin da zai biyo baya ya dawo yana kuka to wannan shine al'ajiz gajiyayye an shi wannan to me ake nufi da wannan sai manzo Allah ce wal ajizu kaga gajiyayye man atba'a nafsahu hawaha shine mutumin da ya bi ransa da san ransa ai da Allah ce waliman khafa maqama rabbih jannatan wanda ya ji tsoron tsayuwa gaba ga ubangijinsa akwai aljanna guda biyu aljannan dan adam da aljannan aljani saboda siyakin ayat tana magana ne akan jinsin nan guda biyu sai ce fa bi ayi ala sai rabbikuma tukadziban wato da mutun da aljani saboda haka suna da aljanna ba wai ana nufin kana da aljanna biyu bane a'a aljannan dan adam daban aljannan aljani daban dukkanmu za mu shiga aljanna da mu da su amma muna da aljannan namu daban su ma suna da aljannan nasu daban saboda jinsinsu daban mu ma ne jinsinmu daban ba ma ganinsu su ma suna ganinmu to aljannansu yadda suka yi rayuwa a duniya a tsakaninsu da juna haka Allah zai basu a aljannansu mu kuma yadda muka yi rayuwa tsakaninmu da juna a duniya haka za Allah zai ba mu aljannanmu kamar yadda in mun haɗu da juna ka shekara talatin ba ka haɗu da wani abokinka ba ko kana ɗaga kai sai ka gan shi ka tuna ah sai a zauna ana wani ina wani ko wani ina wani to ko a lahira sai an yi wannan wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun Allah ce sashi za su haɗu da sashi suna tambaya qalu inna kunna qablu fi ahlina mushrikin kai da fa a duniya ba mun ji jiki ba ka tana sallan da muke zuwa rana kaza ka tuna ranar da ka taba tafiya ka fado akan mashin kaza kai kaza duk abin da ya faru sai yi bayani inna ne, wa aqbala ba'dhum ya ba'd yatasalu qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin sai ce ne manna Allahu alaina sai Allah ya mana baiwa wa ni min azabis samu wa waqana azabas samu sai Allah ya tsiratar da mu daga azaba mai guba na wuta jahannama sai ce inna kunna qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim mun kasance da mun tunda muke tun muna duniya muna muna ibada tukuru saboda shi ubangiji barrur rahim shi mai tausayawa ne kuma ne amsa kiran bayansa da biya musu bukata ya biya mana bukata ya tsiratar da mu daga wuta ya shigar da mu aljanna sai wani ya ce ah to ina wane qala hal antum muttali'un ah ku duba mana ina yake fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim yana daga kai sai ce tab ga wani can a wuta qalat allahi in kitta la turdin walaula ni'matu rabbi la kuntu min al muhdarin yace tab da mu ma mun shiga cikin wutan nan tare da shi ba dan ni'imar da Allah ya mana ba kai ka san da fa ko yaushe za wani ya ce zo mu je da muka gano shi ba mun aje shi a gefe ba mun ci gaba da harkokin mu ya ce to kaga inda Allah ya muke muke nan da yanzu mu muna tare da shi duk mutumin da kasancewa ba zai kai ka zuwa ga Allah ba ba zai kai ka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to wannan kana rike wato ganye ne ka sake shi amma duk abokin da zai kai ka zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kai ba daidai bai kalle ka yace wani abin nan da kai ba daidai bane shine abokin da zaka rike ka rike wato reshe kenan gam saboda wannan ba abun bari bane duk mutumin da kuna tare ya ganka kai ba daidai bai tsaye da kai ya nuna maka to masoyinka ne amma duk wanda zai ganka kana ba daidai ba ya kauda kai ce ina ruwa na shi ya sani to wannan ba masoyinka bane ina fata an gane saboda duk mai son ka shine zai gaya ma gaskiya da daɗi ko ba daɗi shine masoyinka Allah ya samu dace to kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce wa tamanna ala Allah al-amani ya dinga burace-burace akan Allah ai insha Allah wala iruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba ko ai shi ya koma lahira ma sai ya samu wanda yafi wannan kai aljannan nan ta ne rabo ce ai damun ai an ce kowa dan aljanna ne kuma kowa dan wuta ne saboda haka in dai Allah ya nufi zan shiga aljanna ai zan shiga kai bari mu je mu ci gaba da harkokin mu kaga wannan mutumin ya saki reshe ya kama me ganye ba abokin tafiya bane saboda in kana son kuɗi ne kake yi ba sana'a kake yi ba ko kuma kai aiki ba to zaka zauna ne a masallaci ka dinga Allahumma rzuqni emergency Allahumma rzuqni emergency emergency za ta zo ai ba za ta zo ba duk wanda ya ganka ya ganka a masallaci tun asuba ka zauna ka dinga Allahumma rizqni emergency Allahumma rizqni emergency aka zo aka yi azhar kana zauna kana Allahumma rizqni emergency aka zo aka yi la'asar kana zauna a masallaci Allahumma rizqni emergency aka yi magriba kana zauna aka yi isha'i ladan zai ce to <laughs> fitan mana daga masallaci za mu kulle masallaci amma ka je wajen ka je psychiatric ka duba kwakwalwarka kudin daga sama zai fado ai dole sai ka fita ko a wajen da ka fita sannan sai Allah ya sa ka yi gam da katarka ka dace to haka shi ma wanda yake ce maka ai aljanna ta mai rabo ce duk wanda Allah ya rubuta dan aljanna ne dan aljanna ne baya sallah baya azumi baya kiyaye dokan Allah kuma yace in ana magana aljanna yace firdausu ma muke so a tarjun najata wa lam tasluk masalikaha inna as-safinata la tajri 'ala al-yabasi kana son tsira amma hanyar tsiran baka bi ba ya ce ka sani cewa jirgin ruwa fa ba a tudu take tafiya ba a ina jirgin ruwa ke tafiya a ruwa ka taba ganin jirgin ruwa ajiye shi a tudu ya ja ai ba zai taba ja ba to haka kai ma ba za ka ja ba Allah ya samu dace wannan hadisi malam ya ce rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito sa a cikin jami'insa ya zo da shi a cikin abwabu sifatil qiyama والرقائق والورع عن النبي صلى الله عليه وسلم هكا إمام الترمذي يرويتوسا هكا كما وانا حديثي آه إمام أحمد يفتدشي أتكي مسندنسا هكا إمام ابن ماجة هكا إمام حاكم كما إمام حاكم ياتي حديثي ني إنجرتتشي أتكي مستدرك ناسا إمام الذهبي يأي موافقة دشي أكن tabbatar da ingancin wannan hadisi ina fata an gane sai malam ya ce samin hadisi na takwas a wannan babi ana bi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله wa الله min husni islamil mar إسلام المرء تركه ما hadisi daga Abu Hurairah Allah ya kara yadda a gare sa yace manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce min husni islamil mar'i daga cikin kyawun musuluncin mutum tarkuhu ma la ya'nihi barin abin da bai shafe shi ba to yana ya nuna kai mutumin kirki ne kana zaune ne wasu suna labari sai ka kasa kunne kana so ka ji ne me suke tattauna ina shafe ka ina ruwanka ina fata an gane duk abin da bai shafe ka ba to yana daga cikin alamar kai mutumin kirki ne ba ka tattaunawa kuma ba ruwanka da ma wannan tun tunda bai shafe ka ba wannan ya nuna nagartuwarka cewa ka ya san ai Allah na kallon ka to tunda abin da bai shafe ni ba me yasa zan damu saboda haka kaga mutane ne na magana sai ka dinga kasa kunne kana so ka ji me suke cewa ina fata an gani ya shafe ka ina ruwanka in suna so ka ji ai za su kira ka ko wani zo ka ji abin da muke tattaunawa amma tun da ba su so ka ji su suna tattaunawa abin su me yasa sai ka je ka ji ko kuma wani abin da bai shafe ka ba ka ce sai ka bi diddigin wannan abin ina fata an gani. to kaga wannan ya nuna musuluncin ka ba kyakkyawan musulunci kake yi ba in kana kyakkyawan musulunci duk abin da bai shafe ka ba ba ruwanka ina fata an gani. bai shafe ka ba wannan yana nuna maka kyakkyawan mu'amala wanda addinin musulunci yake koya wa mutum musulmi duk abin da bai shafe ka ba to ba ruwanka da wannan abin wannan yana nuna nagartuwarka a addinin musulunci kuma ka bi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai mana yace hadithun hasanun wannan hadisi kyakkyawa ne rawahu tirmidhi wa ghayruhu imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisin da wanansa wannan hadisi imamu tirmidhi ya rawaito sa a cikin abwabu zuhudi an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam a cikin jami'insa babun hadithun gharibun la na'rifuhu sai dai imamu tirmidhi yace wannan hadisi wato garibi ne ba mu san shi ba sai ta wannan babun wato ta wannan kofar kuma hadisi da malam yace wa rawahu ghayruhu imamu ibnu majah ya rawaito wannan hadisi a cikin sunan ɗinsa haka imamu malik ya rawaito wannan hadisi a cikin wato musnadinsa da isnadi ingantacce a da jumlar cewa wannan wato manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce duk abin da bai shafe ka ba to yana nuna alamar kyakkyawan musuluncinka ba ruwanka da wannan abu to tambaya a nan shi ne sai ka ga ana zalintan wani kuma kana da ikon da za ka iya hana wannan zaluncin sai ka ce ai zala ce daga cikin kyakkyawan musuluncin mutum barin abin da bai shafe ka ba saboda haka wannan bai shafe ni ba ba zan yi magana ba a ba shi ake nufi ba ina fata an gane wajibi ne ma ka kwato wa wannan mutumin haƙƙinsa shine manzala ce unsur akhaka zaliman aw mazluman ka taimaka wa dan uwanka azzalimi ko wanda aka zalunta ah sai sabai abin ya musu girma kaifa nansuruhu aw kaifa nansuruhu zalim shi azzalimin ya zamu taimake shi sabai ke tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine manzo Allah ce an tamna'ahu ka hana shi zaluncin ka taimake shi yanzu misali kai ka san abokinka mutumin banza ne aikin sa zai zo ya yaudari 'yan mata da sunan zai aure su ya kawo sadaki ya kawo kaza daga ƙarshe sai ya yi zina da ita sai ya dawo ya ce ya fasa ya kwace kai ka sani sai zo ya same ka ya ce to da Allah kuma bai da uba mahaifinsa ya riga ya rasu sai ce da Allah ka yi wa babanka magana dan Allah ina so mu je su wacce a gabatar dan a yadda kai za ka amince kaga idan ka je ka yadda ka gaya wa mahaifinka aka je kaga na farko ka zubarwa da mahaifinka mutunci ɗaya kenan ko na biyu ka taimaki azzalimi cikin zaluncinsa sa'annan na uku da kai da shi za ku samu commission a wannan laifin saboda ka taimakawa azzalimi kuma manzo Allah ya nuna laifi ne babba akan irin wannan aiki saboda haka ka hana shi zalunci ka ce ba zan kai ka ba kuma ko da a baya na kai wa mahaifina magana sai na gaya mai kada ya ce saboda kai mutumin banza ne kada ka zubarwa mutunci kuma kada ka zubarwa gidanmu mutunci Gidan mu ana ganin mu da kima ba za a yi ba shikenan ka ka toshe wannan kofar ko kuma ka san wani macuci ne a harkan kasuwanci sai ya zo wajen ka yake da Allah kaza ka ce a'a ba haka bane kada a yi amfani da kai a cuci wani shine ka'idar amma wannan hadisin ba wannan ake nufi ba duk wani abin da bai shafe ka ba wasu ya shafa kuma su ɗin ba a kan cuta ba ne wata al'a'a mu'amala ce tsakaninsu da juna na yau da gobe wanda suke yi na sirri ko wani abu ka ce sai ka bi diddigi sai ka san ne ke abin to ka wannan ya nuna musuluncinka ba mai kyau ba ne. in musuluncin ka mai kyau ne ba za ka damu tun ba a shigar da kai ba ta ruwanka ka ci gaba da harkokinka in ana so ka sani za ka sani ina fata an gane Allah ka shiryar da mu sai hadisi na karshe a wannan babi yace at-tasi'u hadisi na tara an umar radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته رواه أبو داود وغيره Umar نترى دقاء allah ya خطاب yadda a يدعى غريسة يتي shi kuma daga manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa qala manzon Allah yace la yus'alur rajulu ba a tambayan ɗa namiji fi ma daraba mara'atahu akan me yasa ya daki matarsa me bikin wannan hadisin na farko hadisin nan ya tabbata ne akan sabit bin qais bin shammas asali akan shi sabit bin qais bin shammas ya daki matarsa ita ce wato jamila binta abdullah bini ubai ya dake ta har hannunta ya karye shi fa mutumin kirki ne ba mutumin banza bane wannan dalilin ya mata sargade sai ta ce ba za ta zauna da shi ba ba ta san shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta koma ta ce mu mm, ba zan koma gidan shi ba ba na zarginsa a addininsa mutumin yana kulawa da ibada yana kulawa da dokokin Allah kuma ba na zarginsa a mu'amala wato ya iya mu'amala ni dai son shi ne fita a zuciyata ina fata an gane imamun nawawi hikimar da yasa ya kawo wannan hadisin a wannan babin wato mutum ya ji tsoron Allah kada ya dake matarsa akan abin da bai kai ya dake ta ba dama ana magana muraqaba ne ko Allah zai tambaye ka gobe kiyama amma matsalar cewa ka kula amma in tayi abinda ta tantance ya taba ta ya taba ta bai saba wa dokar Allah ba tunda Allah ya ce wallati takhafuna nushuzuhunna fa'iduhunna wahjuruhunna wadribuhunna fa in afa'nakum fala tabghu alaihinna sabila Allah ce matar da kake jin tsoron taurin kanta da ƙeƙashe wacce da ƙin jin maganarsa fa'iruhunna kai mata wa'azi mata kala kala ne akwai wanda kana mata wa'azi za ta yi la'asar in akwai magariba ma sai ta yi za ta yi saduda za ta baka hakuri wani ya hakuri ban san abu kaza ba kenan. na biyu akwai wanda wa'azi baya mata sai Allah ce ne wahajuruhunna fil mazaji ka ƙaurace mata wajen kwanciya akwai wanda idan ka ƙaurace mata to ita nan ake mata azaba zaka ta ce to wani dan kaza da nayi to ya hakuri dan Allah shikenan dama abun ta gane ta yi ba daidai ba ta gyara shine sirrin to akwai wanda fa in ka ƙaurace mata daga nan in shekara ne ma gaba ta kai ta gobaran titi a jos kamar wani ɗalibi da muke karatu muna karatu da asuba sai ya zo yake cewa ga abin da matarsa take masa sai na ce mai to kai mata nasiya ya ce in yana mata ma nasiya tana cewa in oh, shek abubakar mahmud gobe wai izgilanci take mai sai na ce to ka ƙaurace mata wajen cin abincinta mana sai ya ce ai ba cin abincin ta ce oho dai in dai za a ba abinci abincin kada a ci mana ita bai dame ta ba in ma ta yi abinci bai ci ba in dai za a ba da ita da 'ya'yanta ta ci ba ruwanta sai na ce ka kaurace mata wajen kwanciya ya ce ya ƙaurace mata ta ce mu je zuwa daga nan har shekara Yace haka tace mai aje zuwa kuma abin nan da yake magana ta ki bari sai na ce ka san me za yi mata yace a'a nace to samo dorinanka ka sa shi a aljihu ka kira ta ka zauna da ita ka ce wacce na miki nasiha kin ji ka na miki kaza kin ji ka ga me za ta yi in ta fara maka babatu ka zau ka shaula mata guda ɗaya ka ga me za ta yi yana zuwa ya kira ta tana zuwa ya fara magana sai ta eh! ya ce da na zaro da na mata guda ɗaya ta yi fitan bindiga <laughs> ya ce da ta dawo ta leko ta ce bulala ka zo me kake so ina bari <laughs> na ce to Allah ya yi gaskiya da ya ce wani hunna misali ne ina mata gani to kaga a nan ita wa'azi bai mata amfani ba kauracewa bai mata amfani ba sai da me sai da aka taba ta to akwai matan da duk da kake tunanin abin nan softness wallahi baya canza su sai ta zama wato wasu zuma ne da wuta ake shan ko to wasu haka suke Allah da ya halicce su su shi ya bada wannan tsarin amma dukan da ake magana ba dukan da za ka yi mata rudu-rudu ga mutu yana holding yana mata uppercut kamar tv game ina fata an gane ba irin wannan ba a'a ya taba ta ta ji zafi ta san cewa lallai zuciyarsa ya ɓaci shine abin da ake magana amma sai Allah ce fa in afa'anakum idan ta muku biyayya fala ta bugu alaihin nasabila kada ka ci gaba da mata keta ka ci gaba da dukanta ka ci gaba da yi mata abin nan a'a daman akan wannan matsalar ne ta ki ta bode ta yi tutsu sai ka kawo ta kan hanya shine abin da ah, wato musulunci ya yi ishara a kai kaga wannan sahabin da kake gani fa mutumin kirki ne fa waliyi ne bayan ya mutu ma ya yi wasiya kaga mutane na kafin su mutu ne suke wasiya ko to shi wannan sahabin da wannan abin ya faru da shi sai da ya mutu ya yi wasiya bawan Allah ne an kashe shi a wajen yakin wato yamama a zamanin sayyidina abubakar sai wani daga cikin sojoji ya lallako ya kwashe kayan sa sai ya hada da nasa kaga yayi gululi kenan ko ya bo ya dauke abun wani ya mai da shi ne nasa saboda an kashe shi sai dan uwansa ya mafarki da shi sai ce wani ya zo ya saci kaya na ya ɓoye wuri kaza kaje ka ɗauko ɗan uwan da ya farka daga bacci ya je sai ga wannan ɗin ya kwanta a wuri kaza yadda shi wannan ya faɗi a mafarki sannan wannan kayan inda ya ɓoye ɗin na ya gaya mai kuma ya gansa sai ce kuma ka gaya wa dina Abakar kaza da kaza da kaza da kaza ka gwane na nuna maka da nagartuwarsa ko ya zo ya gaya wa dina abakar ga shiga shiga abin da wani ya ce gaskiya ne me yasa ya gaskata shi ya ce saboda yadda ka ganshi a mafarki haka ka ganshi a ne a aikace gaskiyawa ne ya faɗi ina fata an gane to kaga wannan sahabi a kansa ne wannan hadisi a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana shine sababu wurudul hadith saboda dukan da yayi yayi wa matarsa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba a tambayan mutum dan me yasa ya daki matarsa ina fata an gane abinda ake nufi shi ma zai tsaya gaban Allah in yayi keta ne ya dake ta da mugunta to Allah zai kama shi da wannan laifin amma idan abinda shari'a ta halatta mai ne yayi wannan to babu laifi ina fata an gane kuma ba wai an bude kofan mutum ya ce shi kenan abu kadan zai kai duka abu kadan zai kai mari abu kadan zai hada da overcoat abu kadan zai yi kaza ina ba haka ba to matan ma yanzu kaga sai ta dauko wuka kaga sai ka ƙara saka tun da yanzu su ma sun gano ko ana abin da zai ta ma maka to kaga wannan ba shi bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akai amma akwai dalilin da zai iya sa a kai wato wannan matsayi har a taɓata. ta me dalili saboda idan ta saba wa dokar Allah ina fata an kuma mutum yayi yayi akan wannan abin taki ina fata an gane in ya kai ga zai iya taba ta ne dan ta dawo kan wannan abin to wajibi ne ya haka dan ya ceto ta ya kubutar da ranta daga fada cikin halaka amma haka kurin ya maida ita wato jaka ya dinga duka wannan ya saba wa shari'a shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa baya daga cikin wai ɗayan ku baya jin kunya ya daki matarsa da rana sa'annan kuma ya da mata da daddare ina fata an gane saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar akan haka saboda bai daga cikin ɗabi'an mutanen kirki amma idan dalili ya kai ga hakan babu laifi amma ana so mutum ya kula da wannan wato dalili wannan hadisi mana yace rawahu abu Dawud wa ghayruhu imamu abu Dawud ya rawaito wannan hadithin da waninsa imamun nasa'i ya rawaito wannan hadisin a cikin kitabun nikah babun fi darbin nisa babin da ke magana akan ya halatta a daki ya mace idan ta yi abin duka ina fata an gane imamun nasa'i ya fitar da shi a cikin wato sunan kubara tasa bayan imamu abi dawud da ya rawaito wannan hadisi muhallin shahid a ciki da ya sa mana ya kawo wannan hadisi a wannan babin ya nuna maka ka kula da dokar Allah ba sai an tambaye ka akan kaza ba saboda ai Allah zai tambaye ka kayi mai kyau ko kayi mara kyau ina fata an gane Allah zai tambaye ka in ka mata keta ne ka sani cewa wa'annan abun guda biyu maza Allah ce Allah na gaggauta wato sakamakon su tun a duniya al-baghy wal keta da zalunci Allah yana gaggauta sakamakon su tun a duniya in kai mata keta Allah ce ya saka mata ina fata an gane in kai ne in ita ce kuma take cutanka to Allah sai ya saka maka kai kuma ina fata an gane in ita ce kai kace cutanta to tun a duniya kafin a koma lahira sai Allah ya haɗa ka da wata mata ta dinga gallaza maka azaba ina gaya maka kai da kanka zaka je ka auro ta kuma ka ji ba za ka iya rabuwa da ita ba kuma kullum tana cuda ka lada, ciki da waje saboda daman na gida ka zalunce ta in ita ce kuma take ka. ko ka kwanta ka mutu ko ku rabu to Allah sai ya saka maka kai kuma dan ni na san mutumin da sun rabu ne da matarsa ta azabtar da shi ta azabtar da shi sai Allah ya kaddara sai ya rabu da ita da ta je ta auri wani sai ta auri boxer yana magana sai ta kai yana magana in ta magana sai haɗa mata naushi sai ya mata duka sai ta kwanta a asibiti kullum ana tare ina fata an gane haka ya dinga cuɗa ta ita da kanta sai ta ce wallahi ta san alhakin wane ne to an yi saki na ɗaya da wannan mutumin mai duka an yi na biyu an yi na uku kafin a yi na ukun da aka yi na biyun sai take ko tana so ta koma wa mijinta na farko don ne don ta gano cewa lallai tana cutansa sai Allah ya ɗauke shi sai ya mutu ita kuma Allah bai ba ta iko ta roƙe shi ya yafe mata ba shikenan sai ta dawo wannan gidan aka cigaba da gaishi aka daura mata na uku ba an gama ba ta auri wani sun rabu ta ƙara dawowa dai nan gidan mai duka to a hakan ma an yi guda ɗaya ka kusan wannan ta samu aiki ko jigila to shi sa tun a duniya Allah ke saka wa mutum idan ka zalunci mutum ina fata an gane shi sa manzo Allah ce wa'annan guda biyun al'amuran nan guda biyu tun a duniya Allah ke gaggauta hukuma Allah shirye da mu Allah kuma ya ba mu ikon a kiyaye dokansa kada ya ba mu ikon saba masa a duk lokacin da ya ba mu iko da dama a hannayenmu ya kame hannayen mu daga fadawa cikin musiba a nan za mu dasa aya idan Allah ya raya mu sai mu tashi a sabon babi babi da ke magana akan tsoron Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka anan za mu dasa aya fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk idan akwai tambaya ɗaya biyu sai mu idan babu za mu tsaya a wajen mai sallah insha Allah subhanahu wa ta'ala to kenan za mu tsaya a nan in Allah ya da za mu yi sallah fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk